wasannin da ake na sharan fage a duk shekara domin karan wasan league league na kasashe daban-daban wannan wasa mai taken international champions league a jiya kungiyar kwallon kafa ta manchester united a rukuni na farko ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta real madrid da kwallo biyu da daya bayan an tashi a wasan changers daya da daya haka kuma a jiya kungiyar kwallon kafa ta psd ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta tottenham na kasar ingila da kwallaye hudu da a yanzu haka dai manchester united ta take jagorantar wannan rukuni da maki biyar a mataki na daya tottenham tana mataki na biyu ne da maki uku ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona tana mataki na uku da maki uku yayin da psd take mataki na hudu da maki biyu ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid tana mataki na biyar ne da maki daya yayin da roma take mataki na shida da maki daya ita ko kungiyar kwallon kafa ta Juventus tana mataki na bakwai da maki ba tare da maki ba haka ita ma Manchester City tana mataki na takwas a kasar teburin ba tare da maki ba a rukuni na biyu kuwa a yau kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan za su wafa ne da kungiyar kwallon kafa ta Lyon a bangaren wasan sada zumunci tsakanin club da club kuwa North Korea ta tashi babu ci tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Swansea yayin da Aston Villa ta samu nasara akan MSB da kwallaye uku da nema kungiyar kwallon kafa ta malaga na kasar spain ta sha kashi a hannun hata bsc da kwallo biyu da ɗaya yayin da fc locomotive ta samu nasara akan Queen's Park Rangers da kwallaye uku da biyu. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta san Sandhausen ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta Bayern Leverkusen da kwallaye uku da biyu yayin da Borussia Mönchengladbach ta sha kashi a hannun Nürnberg da kwallaye biyu da ɗaya. Ita kuwa Aiba ta lallasa Leeds United ne da kwallaye hudu da biyu. US Real Fuji kuwa sun tashi can ne ɗaya da ɗaya da tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Impoli. idan muka dawo tarayyar najeriya bangaren premier na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 31 a jiya an buga wasanni kamar haka kungiyar kwallon kafa ta aqua united a gida ta samu nasara kan nasara united da kwallo biyu da daya ita ma niger tornadoes ko sun buga changers babu ci tsakaninsu da abia warriors a gida sunshine ta samu nasara akan el kanemi na maiduguri da kwallo daya da babu Efan Uba ta tashi canjaras biyu da biyu da Gombe United yayin da Lobby Star ita ma ta tashi can babu ji tsakaninta da Plateau United Shooting Star a gida ta doke Eyimba da kwallo daya mai ban haushi. Kano Pilas a Kano ta doke Remo Star da kwallo biyu da babu. ABS Bukola sun samu nasara akan Inugu Rangers da kwallaye biyu da nema yayin da Rivers United ta doke kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwares na bauchi da kwallo uku da daya a yau kuma an buga wasa ɗaya tilo wanda ba a samu daman buga shi ba a jiya sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a kasa jihar lagos wasan shi ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta mountain of fire a miracle da katsina united inda a yau din aka buga mountain of fire ta samu nasara a kan katsina united da kwallaye uku da biyu inda a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta plateau united din ta dau haramar lashe gasar premier miya na shekara 2016 zuwa 2017 na Najeriya inda yanzu haka ya rike saura wasanni bakwai kungiyar tana jan ragaman teburin da maki 55 a wasa 31 Mountain of Fire tana mataki na biyu da maki 52 yayin da Aqua United take mataki na uku da maki 50 a wasa 30 inda take da sauran wasa ɗaya wacce bata buga shi ba a ƙasan teburin ko wanda suke neman tikitin koma ƙasa da Premier League na ƙasar Nigeria Najeriya abs tana mataki na 18 ne da maki 39 yayin da gombe united take mataki na 19 da maki 36 raymond star kuwa ta yanki tikitin koma kasan premier league ne inda take da maki 29 a mataki na 20 a bangaren hada-hadar 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta kammala sayan dan wasan baya mai suna benjamin mendic dan shekara 23 da aihuwa daga kungiyar kwallon kafa ta monaco a kan zunzurutun kudi fan miliyan 52 inda ya zamo dan wasan baya mafi tsada a duniyar kwallon kafa a yanzu haka ita ma kungiyar kwallon kafa ta roma ta ce har yanzu dan wasan gaba na leicester city riyad mahrez dan shekara 26 shine kan gaba cikin jerin yan wasan da take da bukatar kawo su kungiyar su a kakan wasan bada ita ma kungiyar ta arsenal tana cin william cabalho dan shekara 25 daga kungiyar kwallon kafa ta sporting lisbon yayin da manchester united da arsenal suka jera sahu wajen ganin sun kowace su taso dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa na Real Madrid mai suna mako a sayansu daga karshe kungiyar kwallon kafa ta PSG ta kara kaimi don ganin ta sayo dan wasan Barcelona Neymar daga kungiyar ta Barcelona inda ta sa masa zunzurutun kuɗi har fan miliyan 196 domin ganin ta kawo shi a kakan wasan bana huta lafiya.